Vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Amérique. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawa Sharif ce tare da Murtala faru Sanyin na. da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata 4 ga watan yuli shekara ta 2023 a bangaren rahotannin za ku ji cewa 'yan kasar senegal sun bayyana farin cikin su jin cewa shugaba Macky Sall ya ce ba zai nemi ta zarce ba a shugabancin kasar haka zalika kamar yadda kuka ji a shirye-shiryen mu da suke gabata yau ta kasance ranar bikin murnar samun yancin kan ƙasar amurka shekaru 247 cir akan haka ne za ku ji mu da wani da mazaunin nan amurka kan muhimmancin ranar ga amurka da amurkawa. kamar kowane daren talata yamma muna tafi da rahoto na musamman muna kuma tafi da labarin wasanni to amma duk kafin nan sai a ta zama a saurari cikakkun labarin duniya tare da murtala faruk sanyin na. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar a yau talata shugaban faransa emmanuel macron ya gana da ɗaruruwan jami'an ƙasar domin soma zakulo dalilan da suka jefa kasar cikin tarzoma bayan kisan wani matashi a wurin dakatawar motoci taron da ya yi a fadar lc tare da hadiman larduna sama da wato tare da hakiman larduna sama da ɗari uku waɗanda tashin hankalin na tsawon mako guda ya shafi ƙananan hukumominsu ya zo ne bayan da hukumomin ƙasar suka bayar da rahoton samun kwanciyar hankali a faɗin ƙasar gwamnati ta yi fama da tarzoma da sace kayayyakin jama'a tun lokacin da wani jami'i ya kashe tun lokacin da wani jami'i ya kashe nahel m dan shekaru goma sha bakwai a wani cunkoson ababen hawa a ranar 27 ga watan yuni a bisa wato a kusa da birnin paris lamarin da ya sake zafafa tuhume-tuhumen da aka daɗe ana yi na nuna wariyar launin fata tsakanin jami'an tsaro rikicin na cikin dare a biranen faransa ya ragu a cikin sa'o'i 24 in ji ma'aikatar lamuran cikin gida yayin da aka kama mutane 72 a cikin dare a fadin kasar wanda ya kawo adadin da kusan biyar ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce gine-gine da dama sun lalace ciki har da hare-haren da aka kai kan ofisoshin 'yan sanda ko na jandarmomi hudu amma ba a sami raunuka ba. gwamnatin taliban ta afghanistan ta ba da umarnin rufe ɗaruruwan wuraren shakatawar mata a cikin wata guda wanda shine na baya-bayan nan a jerin tsare-tsare na kange mata daga damar yin aiki da zuwa wuraren taruwar jama'a a kasar mai fama da talauci ma'aikatar kare haƙƙin bil'adama da yaɗa kyawawan ɗabi'u ta taliban ta sanar da hukumomi a kabul babban birnin kasar da malalunan kasar da su gaggauta aiwatar da dokar tare wato dokar ta haramcin da kuma soke lasisin dukkan wuraren gyaran gashin kai na mata shaidun ma'aikatar ta ce umarnin ya samo asali ne daga wata doka da babban jagoran kungiyar taliban hibbatullah alhundaza iya bayar kakakin ma'aikatar ya tabbatar da sanarwar a ranar talata kuma bai ba da ƙarin bayani ba ma'aikatar ta yi gargaɗi na ɗaukar matakin shari'a akan waɗanda suka karya doka amma kuma bata yi cikakken bayani ba tun bayan kwatar mulki a afghanistan kusan shekaru biyu da suka wuce ƙungiyar taliban ta haramta wa 'yan mata neman ilimi da ya wuce na aji shida da umartar mata da yawa daga wato da kuma umartar mata daga ma'aikatan gwamnati da su zauna a gida. Kazamin fada ya barke a yau talata a yankin Omdurma da ke bangaren yammacin babban birnin kasar Sudan. Yayin da rundunar soji ta yi kokarin datse hanyoyin sufurin kayayyaki da bangaren da ke hamayya da ita na rundunar tsaro suke yin amfani da shi domin shigar da kayan aikin su. Shaidun gani da ido sun ce rundunar ta soji ta kaddamar da hare-hare ta sama da kuma na manyan bindigogin a tilare. A ƙasa kuma an gwabza yaƙi a sassa daban-daban na Orduman. rundunar tsaro ta rsf ta ce ta harbo wani jirgin saman yaƙi yayin da mazauna birnin kuma suka wallafa hotunan karikicin da ke nuna matukan jirgin suna ficewa daga wani jirgin sama ba kai ga samun martani rundunar soji ba kan wannan lamarin labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc Ƙungiyoyin fafutuka a ƙasar Zimbabwe sun ƙaddamar da wani jerin tarukan zaman lafiya da aka yi wa lakabi da Voting Peace a duk faɗin ƙasar domin ƙarfafa haɗin kai da kuma daƙile tashin hankali a daidai lokacin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓe a ranar 23 ga watan agusta masu sukan lamirin gwamnati sun yi nuni da cewa yawancin tashe-tashen hankula da suka shafi zaɓukan baya sun fito ne daga musgunawar gwamnati kan 'yan adawa da magoya bayansu. Firayim Minista Chinomona na ɗaya daga cikin dubban waɗanda suka halarci taron farko da wata ƙungiyar masu fafutuka ta ƙarfafa demokuraɗiyya da yin zaɓe na gaskiya ta zimbabwe ta shirya a harare ƙungiyoyin fafutukar sun ce za su gudanar da jerin taruka na zaman lafiya har 150 a faɗin ƙasar a gabanin zaɓen na ranar 23 ga watan agusta a ƙarshe ukraine da ƙawayenta na yammaci sun buɗe wata sabuwar cibiya a jiya litinin wadda za ta binciki shugabannin rasha kan laifukan cin zarafi bayan mamayar da ta yi wa ukraine a shekara ta 2022 sabuwar cibiyar da ke birnin hague na kasar netherlands wadda aka kira cibiyar hukunta laifukan ta'addancin ukraine icpa za ta tattara shaidu kan matakin da shugabannin rasha suka ɗauka na mamaye kasar a watan fabrairun bara a wani taron manema labarai na bikin buɗe cibiyar babban mai shigar da kara na ukraine andrew costin ya ce wannan muhimmin mataki ne na tabbatar da adalci a duniya kostin ya ce a yau mun taru a wannan lokaci wani mai tarihin gaske zan ce wani lokaci mai muhimmanci lokacin da duniya za ta nuna muhimmancin adalci a wato a aikace ba a fatar baki ba masu gabatar da kara daga ukraine da tarayyar turai da amurka za su gabatar da shari'ar aikata laifuka a kan rasha. Murtala Faru sanyi na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Inda 'yan kasar Senegal mazauna jamhuriyar Nijar suka bayyana farin cikinsu da jin cewa shugaba makisar na kasar tasu ta Senegal ya ce ba zai sake neman takarar neman kujerar shugabancin kasar ba, kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na Suleiman Mummuni Barma. a jawabin da ya yi ta kafar talabijin mallakar gwamnati a yammacin jiya litinin makisal ya bayyana cewa ba zai shiga zaben shugaban kasa na fabrairun 2024 ba duk da cewa kundin tsarin mulkin senegal bai hana masa shiga wannan fafatawa ba in ji shi faluge wani dan senegal da ke zaune a birnin yamai wanda ya nuna gamsuwa da sabon matsayin na shugaban kasarsa ya fara da jan hankali akan maganar mutunta doka. pour l'instant il n'avait pas de droit de se ya ce cewa yana da 'yancin shiga zaɓe ba gaskiya ba ne kundin tsarin mulkin ƙasa ya fayyace komai a fili wa'adi biyu kawai zai yi ya sauka ra'ayina akan matakin da ya ɗauka shine cewa hankalina ya kwanta saboda a yanzu muna da tabbacin za a samu canji domin bayan kowace shekara goma ya zama wajibi a sake shugaban kasa ko kuma sabuwar gwamnati haka abin yake a kowace kasar demokradiyya. Badra Diaw dan Senegal mazaunin birnin Yamai shi ma na ɗaukar sabon matsayin na shugaba makisal tamkar wani yunkurin yayyafa ruwa a wutar rikici da ke ci a kasar saboda halin rashin tabbas inda aka shiga a baya kan hasashen shirin shigarsa zaben da ke tafe. ya ce wannan mataki abu ne mai kyau a kowace ƙasa muddin ana son ci gaba dole ne shugaban kasa ya ɗauki matakin wanzar da zaman lafiya mu da ke kasashen waje hankalinmu ba zai taɓa kwantawa ba matsawar ƙasarmu na cikin yanayin hargitsi to sai dai falugai na mai gargaɗin ɗaukacin 'yan siyasar senegal da ma al'ummar ƙasar baki ɗaya su yi taka tsantsan saboda a cewarsa jawabin na makisal na ɗauke da wasu bayanan da ya yi a dunkule saboda haka kokowa bata ta kare ba musamman idan aka yi la'akari da kalubalen shari'ar da ke gaban jigajigan 'yan hamayya. Dans son message, il disait, il va prendre toutes les décisions décisives judiciaires. ya ce a jawabansa ya ce zai ɗauki dukkan matakan zartar da doka da hukunce-hukuncen shari'a abin da ke nufin yana da wata manufar koyi saboda haka ni ban bashi yarda kwata-kwata ba mafi kyau shine a bar kowane ɗan takara ya shiga a fafata da shi domin 'yan senegal ne ke da 'yancin zaben wanda suke so ya shugabance su ba shugaban ƙasa ke da hurumin zabar musu abin da ransa ke so ba shugaba maki faisal wanda ke gab da kammala wa'adin sa na biyu na ƙarshe ya aiwatar da gyaran fuska wa kundin tsarin mulki a shekarar 2021 abin da ke nufin daga yanzu shugaban ƙasa zai yi mulkin tsawon shekaru bakwai sau ɗaya tak a maimakon shekaru biyar sau biyu matakin da ya haifar da dambarwa haɗe da ƙazamar tarzoma domin a tunanin 'yan hamayya take-take ne irin na yunkurin tazarce kamar yadda 'yan magana ke cewa sani sanin hauka zub da miyau sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. A gaida Suleiman mune barma da wannan rahoto. Yanzu kuma sai rahoton na gaba daga nan Amurka. Yau hudu ga watan Yuli ita ce ranar bikin zagayowar ranar da Amurka ta kwace 'yancinta daga turawan Ingila shekaru 247 da suka shige. Kuma tun ajiye ne ake ta gudanar da shagulgula da shirye-shirye iri daban-daban. Akan haka ne muka zanta da Alhaji Garba Suleiman mazaunin Boston a nan Amurka dangane da mahimmancin wannan rana ga Amurka da Amurkawa kamar yadda za ku ji. kamar take sallah a nan a wurin amerikawa haka saboda nuna murna da farin cikinsu game da independent hutu da aka ake yin shi kowane shekara yau kudu ga watan julai ana celebrating tun jiya aka fara wato wannan murna da suke yi akwai wasanni iri-iri mo especially kamar ma wasan wuta na'am wato wanda ake cewa a turance fireworks gwamnati mm. gwamnati takan kashe makudan kuɗi ko ina a birnin tarayyan um, amurka mm. jihohi kamar a local local uh, uh, communities ana ta wannan wasan wuta a wannan rana waɗansu ma suna yi kafin wannan rana hmm. wato tun jiya ake fara wannan bukukuwa kuma mahimmancin wannan rana ga amerikawa saboda nuna farin cikinsu da kwatan kan su da suka yi a hannun wato iyayen gijinsu wanda suka mulkin mulkin mallaka wato ingila turawan ingila da suka zo suka mallaki Na'am. Amurka wato da su suka zo suka yi fandin ɗin colonies guda goma sha uku. Na'am. Yau wajen tun 247. Shekaru 247. Da bakwai. Na'am. Suka yau hmm. suka yi wannan mulki. Na'am. To dalilin da ya sa ma wannan mulki da suka yi har turawan Ingilan suka sanya ma waɗansu garuruwa. sunaye cewa kamar garuruwan da ke can a ingila kamar su anguwanni kamar su oxford bedford medford roxbury dorchester cambridge duk sunaye ne na garuruwan abin to duk america ba inda babu waɗannan sunayen tituna da anguwanni to amurkawa suna inganta wannan rana da murnan ganin cewa sun karɓi mulkinsu so duk shekara da ta juyo ta kewayo mm. a rana mai kamata yau ana wannan bukukuwa wani lokaci a shugaban ƙasa yakan yi ma mutanen ƙasa jawabi To madalla kaɗan daga cikin hirar mu nan da Alhaji Garba Suleiman Madakin naka a dangane da muhimmancin ranar samun yancin kan Amurka ga su kansu Amurkawan da kuma Amurkan. Masu haruka kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga rahoto na musamman. Alhazan bana da suka fito daga jihohin Katsina, Zamfara, kaduna niger da ma jihohin sokoto da kebbi da sauran jihohin da ke arewacin najeriya masu fama da kalubale irin na rashin tsaro sun gudanar da addu'o'i na musamman domin neman sauƙi daga allah maɗaukakin sarki akan wannan matsala bincike dai ya nuna cewa alhazan waɗannan jihohi sun nuna damuwa akan wannan matsala ta 'yan bindiga masu fashin daji da satar mutane domin neman kuɗin fansa al'amarin da ke neman ɗaiɗaita tattalin arziki na waɗannan yankuna alhaji salele gambo wanda ya zo aikin hajjin bana daga jihar katsina ya ce sun gudanar da addu'o'i ne domin neman sauƙi daga allah tun zaman da muka yi da na madina mun yi kwana takwas mun yi addu'o'i mun yi addu'o'i mun yi addu'o'i allah ya ba jiha katsina zaman lafiya allah ya ba ƙasa zaman lafiya mu koma yadda muke da haka zaman da muka yi na madina din nan ma kullum na makka kai kullum muna kwana haramin makka muna yin karatun alkur'ani muna yin addu'o'i ubangiji allah ya kama zaman lafiya katsina sokoto kebbi zamfara neja kaduna wayannan jihohin su ne suka fi kowane jihohi shiga cikin matsala to muna adda ubangiji allah ya ba mu zaman lafiya wannan mutane ubangiji allah ya shiryar da su Allah ya shirye da su Allah ya mana maganin su kamar canjin jami'an tsaro da shugaban Najeriya ya yi kana ga an ɗauko matakin shawo kan wannan matsala to ai ka san daga fara abu ba za ka yanke hukunci ba tun da gaba ɗaya ba su wannan abin da aka yi gaba ɗaya ba a yi kusa wata ɗaya ba to mutum kuma shi ba za ka yanke masa hukunci bai ka kama ludayin shi muna jira mu gani nan da wata ɗaya idan muka ga canji abin ya fara canza to gaskiya wato kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Alhaji Ibrahim Wakala shi ne sakataren karamar hukumar Mariga a jihar Niger. Ya ce ya zo aikin hajjin wannan shekara ta 2023 ne domin gudanar da addu'o'in saboda yankinsu na cikin tashin hankali na waɗannan 'yan fashin daji. gaskiya in ma ka samu wanda ma ke zan kusan in ce addu'a ta kawo shi nan bai wuce ni ba don mu ke ganin fitintunu da bala'o'i da ke faruwa na wa'annan mutane saboda duk abin da ake kusa a kan idon mu yake akan kunnen mu yake to addu'o'in mu shine fatan ubangiji Allah ya kawo muna karshen su Allah ya kawo muna iyakar su kuma wannan gwamnati da Allah ya sa muka ya tsaya muka zaba muka kuma jagoranci talaka suka zaba muna addu'a kyakkyawan addu'a zuwa gare su koda ba su so Allah karkato da zuciyarsu su saboda ga aikin tsaron nan shine talaka zai samu daman da zai yi noma ya samu abin da ya ci bai damu da hidimar gwamnati ba sai dai abin da ta ce mai gashi masalan tun daga ainihin nan ƙasa kwanta gora din nan bangi bobi kasuwar garba kwatankwaro karambana kumbashi to especially karambana din nan tana cikin halin matsanancin wuya amma sakatare da gaske akwai garuruwan da babu kowa yanzu a maganan gada nake da kai ni ba wai wani ne ke gaya mana ba abin da na sani ne ka sama da gari kusan talatin yanzu babu babu mutanen zaka ji barayin nan sun taso sama da mashin ɗari biyar ɗari hudu sun taso inda suka ce za su tunkara sai sun kai wajen nan ba su da ja da baya kuma kamar abin da ya faru a kumbashi yan kwanakin baya hmm. kusan kusan mashin 500 ya taso suka ce kun bashi suka kuma yadda suka zo kun bashin a nan ne suka yi muna asarar jami'an tsaro wajen mutum shida inda aka kashe da kwamandan da wani mataimakin shi da dai sauran ma'aikatan nasu to duka irin wannan mun sha gani lawali muhammad badarawa daga jihar zamfara ya ce karamar hukumar su ta shinkafi na cikin tashin hankalin 'yan fashin dajin a saboda haka ma ya ce ko baya ga kansa ya nemi alhazai 'yan uwansa da su yi masu addu'o'i na musamman. abinda nake roƙo yana yi ga Allah subhanahu wa ta'ala a matsayi na ɗan jihar Zamfara mai kishin jihar Zamfara gaskiya muna roƙon Allah zaman lafiya a Zamfara mu isu shi local government shekara duk ina roƙon Allah zai suke zo a ƙarshen local government mu. ina roƙon su don Allah su taimaka mana da addu'a na zaman lafiya ubangiji Allah ya ba mu zama lafiya ya ba mu zaman lafiya kuma ya ba mu zaman lafiya mai korewa. wato akwai matsalar rashin tsaro da ta'addabi akwai matsalar rashin tsaro sosai kau sosai da sosai mo especially ainihin hanyar nan daga kauran namo da zuwa shinkafa lokal gami. hanya ce wadda take sananniya kuma an daɗe ana ta'addanci akan hanyar amma har yanzu gwamnati ta kasa ɗaukar mataki wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi a najeriya ke cewa suna ɗaukar matakai na shawo kan wannan matsala. Alhaji Sa'idu Ibrahim mainan kwantagora shugaban hukumar bada ilimi bai ɗaya ta jihar Naija. wanda shi ma ya zo aikin hajjin banar ya ce addu'ar alhazan ba wai yana nufin sun yanke ƙauna daga ɓangaren gwamnatin Najeriya ba ne. ai ita gwamnati ai duka dama shi musiba in ya zo ai wajen Allah ake komawa ai ta dai gwamnati tana nan ne ita ma a matsayin ta aiwatar da aikace-aikacen ta ba wata ta tana neman taimako daga Allah Allah ai Allah gaba ɗaya shine wanda za a koma gare shi a nemi taimakon shi ya yaye musiba in musiba ya zo saboda haka ba yanke kauna kawai bane hmm. eh taimako ne ake nema ga Allah ita kanta gwamnati ai za ta ji daɗi hmm. cewa 'yan ƙasa sun koma suna roƙon Allah Allah ya dafa Allah ya taimaka a kawo ƙarshen wannan matsala so ba ni tsammani ya zamanto kamar yake ƙauna ne. Allah ka kira ga gwamnati dai dukka alƙawarin da dukkan gwamnatin ta yi dukka tun daga sama har zuwa jiha shine mai da hankali akan harkan tsaro. Hmm. Kuma ko kafin mu dai muna nan mun ga lokacin da shi mai girma gwamnan Naija ya yi mitin da jami'an tsaro duka. na jiha kafin shi ma ya tashi zo wannan aikin hajji mm. so kuma a ƙasa ma gaba ɗaya gashi mun kuma ga irin gwamnoni irin sabon gwamnan zamfara mm. yadda yake kira ga sauran gwamnonin da ke da alaƙa da jihohin da ke da wannan damuwa irin katsina niger da sokoto mm. da a su zo su haɗa katsina su haɗa kai mm. a yi wato abin da ake cewa operation lokaci guda mm. su ka dai duka dai abin da ya damu kowa ne kuma kowa yana ta bakin kokarin shi saboda haka dama harka ne da ya kamata kowa ya kawo nashi gudunmawa alhazai sun zo nan inda za a addu'a a addu'an sun yi addu'a kaga sun ba da gudunmuwansu suna kuma addu'o'i na Allah ya yi ma shugabanni da aka zaɓa jagora tun daga shugaban kasa gwamna da sauransu duka sannan da aka zo aka yi aikin umra a wajen dawafi ne ga naune na ga zawa suna addu'a kwarai da gaske akan maganin harkan tsaro din bayan sun yi suna ƙara sanarwa kafin ma a shiga cewa kowa ya yi kuma ana ta yi sannan da aka je harfa da duk inda da aka je lallai alhazawa sun yi wannan addu'o'i sosai na musamman saboda haka ba abin da za mu ce sai Allah ubangiji ta Allah ya ƙanshi wannan addu'o'i da aka yi gonace kuma a gonatance ta taki dantse tare da jami'an tsaro a ga cewa an kawo ƙarshen wannan a lokacin bukukuwan babbar sallah na wannan shekara dai manyan sarakuna guda biyu a jihar Niger wato Kwantagora da kuma Mina sun janye gudanar da duk wasu shagulgula na bikin sallar domin nuna alhini ga wannan matsala ta 'yan fashin daji da suka addabi yankunan nasu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Makka, Saudi Arabia. Tumadalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni. Wasanni a takaice. mu soma da kofin kwallon kafa nahiyar Afirka na 'yan kasa da shekaru 23 da ke wakana yanzu haka kasar Morocco. Kasar jamhuriyar niger ta samu shiga wannan kwambalar inda take a rukunin B da ya hada Egypt ko Misira sai kasar Gabon da kasar Mali da ita jamhuriyar ta niger A wannan rukunin kasar Mali ce ke kan gaba a wasa daya tilo bayan da ta wagabon gashin rogon mai mantuwa ci uku da ɗaya ta biyu jamhuriyar nijar da misira da ke da maki ɗaya ɗaya kowannen su bayan sun yi kunnen doki a karawar su ta ranar lahadi da ta gabata ba wanda ya ci kwallo raga sai kutal a rukunin nabe ita ce kasar gabon da ta sha kashi ɗaya da uku a hannun kasar mali za a shafe zufa a koma aiki a wannan rukunin a ranar ɗaya ga watan yuli idan allahu ya kai mu kasar gabon Gabon za ta buga da kasar Egypt yayin da kasar Mali za ta buga da jamhuriyar Nijar. wabiyoyin da yi na ɗaya da na biyu da ma na uku a wannan kwambalar ta kwallon kafa ta nahiyar Afirka ta 'yan ƙasa da shekaru 23 za su wakilci nahiyar Afirka a wasannin Olympic na shekara ta 2023 da za su wakana a birnin Paris na kasar Faransa. Har yanzu dai muna jagoriyar ta Niger inda ake gab da kammala wasannin kwallon kafa na rukunin aji na biyu ko League National nal inda ake mako na goma sha shida ko mako biyu kenan kamin a kammala kwambalar ta wannan shekarar ta bana a rukunin a antant fc ta watalwa biyu da ɗaya sai wambai ta yi uku da uku da as renaissance dan gurmu tawa abzin fc uku da nema sai etoile filan tawa a as zam ɗaya da nema a wannan rukunin na a na kwambalar league national ta jamhuriyar nijar ta kwallon kafa ta farko ita ce renaissance da maki 31 ta biyu dan gurmu ta tawa da maki 30 sai ta uku talwa da maki 26 ta hudu anton ta doso da maki 23 sai ta biyar is university mai maki 23 ta shida is zam da maki 20 ta bakwai itwal filan ta zandar da maki 18 ta takwas wamba ta maradi da maki 16 ta tara ni'ima ta difa da maki 14 ta goma abzin ta agadas da maki 14 a rukunin b na kwambalar ta league national ta kwallon kafa ta jamhuriyar niger ta wannan shekara dan kasawa ta wa avenir uku da nema sai tagur ta wa asbk ta birnin kwanni hudu da nema burja ta yi biyu da biyu da zumunta athletic club lantarki ta yi shakashi banza da uku a hannun etoile rouge ta tallage nasara ta yi banza da banza da kandashi a wannan rukunin na b na league national na kwallon kafa na jamhuriyar niger na wannan shekara ta bana ta farko ita ce ta gur provincial club ta doso da maki 32 ta biyu zumunta athletic club da maki 29 ta uku dan kasawa ta maradi da maki 27 ta hudu etol rouge ta tallage da maki 25 ta biyar lantarki fc da maki 24 ta shidda kan daji sport ta yamai da maki 21 ta bakwai nasara athletic club ta agades da maki 19 sai ta takwas burja ta maradi da maki 19 ta tara a scbk ta birnin kwanni da maki 13 ta goma avenir fc ta tilabiri da maki goma. Ita ko hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA a yau talata ne ta ba da sanarwar amincewa da wakanar kofin kwallon kafa na club club a birnin Jadda na Saudi Arabia daga ranar goma sha biyu zuwa ashirin da biyu ga watan Disamba na wannan shekara. Hukumar ta kwallon kafa ta duniya FIFA ta ɗauki wannan matakin ne na wasannin club na duniya na kwallon kafa bayan ziyarar filayen wasanni a Saudi Arabia da ta ce ya gamsar da ita. Wannan karon na bana shine na ƙarshe na kofin kwallon kafa na club club club na duniya da zai hada kungiyoyi guda bakwai tun da karo na gaba zai wakana a shekara ta 2025 a kasar amurka kuma zai hada kungiyoyi 32 ne a ƙarshe kusancewa shi ko dan kasar faransa marcus tiram da ke buga club din galaba ta kasar jamus a yau ne ya sabka a milan a kasar italiya domin gudanar da bincike na asibiti da zumar rattaba hannu da club din inter milan na kasar italiya marcus tiram ya kawo karshen kwan taragirsa da kulab ɗinsa na manshan glaba na jamus a ƙarshen wannan wata na jun na wannan shekara haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to madalla da labarin wasanni ne muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice a takaice a yau talata shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya gana da ɗaruruwan jami'an kasar domin soma zakulo dalilan da suka jefa kasar a cikin tarzoma bayan kisan wani matashi a wurin tsayawar motoci taron da ya yi a fadar Elise tare da hakiman larduna sama da ɗari uku waɗanda tashi hankalin na tsawon mako guda ya shafi ƙananan hukumominsu ya zo ne bayan da hukumomin kasar suka bayar da rahoton samun kwanciyar hankali a fadin kasar. gwamnatin taliban ta afghanistan ta ba da umarnin rurrufe ɗaruruwan wuraren shakatawar mata a cikin wata guda wanda shine na baya-bayan nan a jerin tsare-tsare na kange mata daga damar yin aiki da kuma zuwa wuraren taruwar jama'a a kasar mai fama da talauci ƙazamin fada ya ɓarke yau talata a yankin omdurman da ke bangaren yammacin babban birnin ƙasar sudan yayin da rundunar soji ta yi kokarin datse hanyoyin sufurin kayayyaki da bangaren da ke take hamayya da shi wato bangaren rundunar tsaro ta rsf suke amfani da shi domin shigar da kayan yakin su shaidun gani da ido sun ce rundunar ta soji ta kaddamar da hare-haren ta sama da kuma manyan bindigogin a atilare a ƙasa kuma an gwabza yaƙi a sassa daban-daban na birnin ƙungiyoyin fafutuka a kasar zimbabwe sun kaddamar da wani jerin tarukan zaman lafiya da aka yi wa lakabi da vote in peace a rufaɗin faɗin ƙasar domin ƙarfafa haɗin kai da kuma daƙile tashin hankali a daidai lokacin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓe a ranar 23 ga watan maris ukraine da ƙawayenta na yammaci sun buɗe wata sabuwar cibiya a jiya litinin wadda za ta binciki shugabannin rasha kan laifukan wato kan laifin cin zarafi bayan mamayar da ta yi wa ukraine a shekara ta 2022 sabuwar cibiyar da ke birnin hague na kasar netherlands wadda aka kira cibiyar hukunta laifukan ta'addancin ukraine za ta tattara shaidu kan matakin da shugabannin rasha suka dauka na mamayar kasar a watan fabrairun bara To masu aro baki daya da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin murtala faru sanyi na da ya karanto labaran duniya da julie leathers gresham da ta bada umarni numa injiniyan namu na yanzu hawa sharif ke fatan zamu waye gari lafiya sai da safen ku.